وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى kuma ya hallakar da mutanen annabi Nuhu kafin zuwan adawa da samudawa tabbas mutanen annabi Nuhu sun kasance mafi tsananin zalunci da shishigi fiye da adawa da samudawa saboda annabi Nuhu ya zauna a cikinsu shekaru dubu babu hamsin yana kiransu zuwa kaɗai ta Allah amma ba su amsa masa ba